الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد زامي درسينا تسعين دبقيكو لكن كراتم من بداية المجتهد ونهاية المقتصد يو أشرين دهدو قوة ربيع الثاني إجراء تدبو ده تري هدو ده أربعين ده دهدو شاتركينا ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 ta miladiya muna cikin dai masail mawabi din masail din salatul qasr za mu tashi ammal al-mawdi'ur rabi' a mun yi al-mawdi'ur salis shine ikhtilafun fi naw'is safar ko mun yi kuma al-mawdi'ur thani وانيني الموضع الثاني المسافة كو فالموضع الاول في حكم القصر نعم طيب. كن كن كن مطالعا قصر صلاة للمغتربين عند انجنا سيدي يا, يا وضع آمنة نعصر ابراهيم الصبيحي نعم كاتن تبايوني ابن تيمية أتكلم فتاوى gabaki ɗayan duka bayanan da ya yi kawo mana kulasa na'am hmm. hmm. Hmm. kuma ita ya iya bambanta ta yi wani nisan ya zama al'ada ba shi wani sun da bai kai shi ma mm. mm. wanda zai wannan dogoro da da zai kasar da kowace da wata al'ada mm. yana tafiya a cikin gari ko na inda ke kawo misali shi ne a a na jami'i da zai an yi yan maka da kame na ɗin zuwa zuwa nira da shi da ni da kai da za a yi eh. ya hmm. hmm. ba ne a yi a hmm. ne kawai za a ce ya yi saboda aikin da aka yi kasar da kasar taukar cewa da sama ka zuwa mai da saboda ka duk wanda wata tafiya wanda yake suna tafiya a kawai zai to mutanen makka mutanen makka wace illa ce ta sa suka yi kasaro tafiya suka yi hmm? sun hmm. Hmm. to kaga wannan wanda yake gan yawa menene hujjar menene hujjar na cewa ba aikin hajji ne yasa suka yi ba to amma wannan ba zai iya zamantowa hujja ba gare su don za su iya cewa wannan kana kafa hujja ne a muhallin niza hmm? kai ka ce don tafiya ne mu kuma mun ce don aikin hajji ne amma da za a kawo wani wanda ya je mina da yi aikin hajji ba kuma ya kasaru to ne sai ya zama kurunkus cewa tafiyarsa don tafiyan ne kama ah. ah. su yi kasarun suke yi hmm. to ai gara su daga jidda suka toho tunda ba 'yan makka bane ba 'yan makka bane amma da za a samu dan makka dan makka da ya je sayar da abinci wanda inda za a samu waɗansu suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su hajji ba hmm. kuma ba su kasaro a kuma kasaro suka yi hmm.

tafiya su mai maka ina ina tuwa hmm. su 'yan hmm. makka da suka tarbi <laughs> eh. gaskiya a hanafiya su ne suke cewa su ne suke cewa annab sallallahu alaihi wasallam da yi a makka ai a amina da arafa yayi ne lin nusuk Eh, linnusuk shi fi akan haƙƙinsa linnusuki safar. amma akan haƙƙin mutanen makka linnusuk mm. ba safar ba saboda saboda mina duk da amma shi ya yi tasiri ga matsalar tasa saboda mina unguwa ce a maka mina unguwa ce mm. annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin akaba da ya tafi tattaka ya je je akaba da shi da abbas ya haɗu da mutanen madina kuma ko yanzu ko yanzu makama ta wuce mina haka duba tun daga mina ga dutse ne kawai ba su da aziziya Uh-huh. to me yasa ba a yi me yasa ba a yi kasaru daga makka zuwa min daga madina zuwa mina zuwa kuba ba amma al'adar mutane amma amma mutanen makka al'adar su in ka je mina kai tafiya to auna yana buƙatar naqal yana buƙatar naqal na'am eh eh saboda kuba unguwa ce kamar yan mina din ma haka ai wannan kaga shine zai karfafa cewa jam'in mutanen makka amina linusuk ne a'a kasuru kasurun mutanen makka amina linusuk ne ma'ana kina akwai wani dalili da kasaru wanda ba ta ba eh oho to shi yana cewa babu dalilin da za a yi kasuru sai tafiya ايه تو حديث ابن عباس ذكر فقونا فرضت الصلاة أول ما فرض ركعتين ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وبقيت في صلاة القصر وبقيت ركعتين في صلاة السفر حديث عائشة ايه أشرف ba tafiya ba ce kama wudil din tafiya ce na'am eh, <laughs> to amma an muka lura da ibn abbas da aka ruwaito kan cewa ana yin kasuru kamar tsakanin makka da usfan kamar tsakanin makka da jidda kaga mafumin wannan abin da bai kai nan ba ba za a yi masa kasuru ba sarwa ba kowace masafa ce za a yi mata kasuru ba kuma sahabbai ibn umar yana zuwa kasarsa filin kasarsa a jurf jurf a wajen madina take hmm, amma baya amma baya yin kasuru na'am a shi dai shi dai ibn taymiya abin da yace al'ada ni dai amma dai Eh. Mm. wato mushkilan shi mushkilan eh shi mushkilan in aka samu wato wannan ta'amim din da aka yi cewa ba a kasurin sallah sai a tafiya mm. ba a kasurin sallah sai a tafiya mm. ah. ah. mm. <laughs> ah. a ga da khawf ana yi in wani ma sai abin a yau sai ko wa khawf raka'a kamar hadisin eh an da eh. a akwai halat eh, eh amma dai taqsir amma sallah din ita ce ba wanda ya karanta ƙasar salal lil muqtaribin dama to in na gama wannan zan karanta shi ko hadisi ne za to shi na karanta shi Allah kai mu sati mai zuwa eh, insha Allah na'am bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd na'am فيقول المؤلف رحمه الله نعم وأما الموضع الرابع وأما الموضع الرابع أما بجري نهدو وهو اختلافهم في a الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة شيني سابانون سو أبجري وند دغنن متفي زي فارين قصر الصلاة فإن مالكا قال a cikin الموطأ la yaqdiru wanda yake wannan mutumin da yake nufin tafiya baya yin ƙasarin sallah hatta yakhruja min buyuti har sai ya fita daga cikin gidajen alƙaryar. kuma ba zai cika sallah ba har sai ya shiga farkon gidajen alƙarya hmm. kuma an ruwaito daga gare shi cewa ba zai yi kasaru ba idan alkariya ce wadda take mai tattaro wato unguwanni da yawa har sai ya zamanto tsakaninsa da ita da ita wannan alkaryar kamar mul uku ne domin wannan a wajensa ne nisan da ya fi tikewa wanda a wannan nisan ne juma'a take waje ba akan wanda yake wajen gari saboda haka a cikin ɗayan riwayoyi a gare shi saboda haka da shi wanda yake wajen gari juma'a tana faduwa a gare shi idan inda yake ya fi mulu uku daga cikin gari sauraka kaga ya nuna kan cewa wanda yake mul uku juma bata waje ba a gare shi ba to yana wajen gari kenan sauraka wanda yake matafiyi ba zai fara kasaru ba sai ya kai wajen gari kuma in yana dawowa ba zai ci gaba da yin kasaro har sai ya zama tsakaninsa da zuwa cikin gari mul uku daga ya wuce mul uku to ya shigo gari in ya shigowa gari ya faɗi daga zamantuwa matafi sai ya cika sallah <laughs> to akwai abin da ma za a ce al'ada za ta ɗauka ai wannan ne da ne maksudi dai shine cewa a fitar da cewa tafiya ba ta tabbata da niyya sai da aiki hmm? amma yanzu kamar yanzu muna da airport ta to a cikin gari mutum zai yi tafiya ka je ka karɓi boarding pass kana zaune lokacin sallah yayi sai ka cika sallah ko ka kasar za ta hmm? ka riga ka yi niyyar tafiya ba ma ka yi niyyar ba ma ka to ma ka ma yi tafiya ka bar gida ka yi sallama an auna kaya to nan ne za a ce al'adar za ta yi hukunci eh kware wanda ma idan da kamar a ce jirgi bai zo ba haƙƙin su ne su baka wajen kwana hmm. a bisa al'adar tafiya na'am da ƙauli na farko shine aljumhur suka tafi a kai kuma shine aka rawaito da yawa daga cikin sahabbai sai dai an samu sabani akan cikin sahabbai musamman wajen azumi tun da an ruwaito ana ibn Malik yana hawa taguwarsa a ɗaura masa sirdi zai yi tafiya in ya hau taguwarsa yana hawa sai ya ce a yi masa koko cike da madara ya sha ya karya azumi tunda hawa abin hawan ya ɗauke shi a matsayin azama akan tafiya daga kofar gida <laughs> inda zai sha koko a lungurin na fito kofar gida na zan iya kasar to amma in ka fito in kayi niyar kan cewa zaka dan yi biye biye daga nan kuma ka wuce airport <laughs> na'am to dalilin da ya yasa ake wannan saɓani. mu'arabatu mafhumil ismi li dalilin fi'l shin karan wato abinda ake fahimta na suna wato abinda aka fahimce shi na sunan wato a na sunan tafiya li dalilin fi'l da kuma abinda ake fahimta na aiki wannan ku bayanin shi shine cewa idan ya fara tafiya to wannan sunan musafir matafiyi ya sako a kansa ya tabbata a kansa to duk wanda ya lura wanda ya ba da izina ga abin da ake fahimta daga suna na sunan matafi to sai ya ce idan ya fita daga cikin gidajen alkarya sai ya kasaru to domin daga nan ne za a ce ya fara wato ya fara tafiya amma wanda yake tafiya a cikin gari ba za a ce ya fara tafiya ba wanda kuma ya nuna wanda kuma ya yi la'akari da dalilin aikin dalilin wato aikin annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba zai fara kasaro ba sai idan ya fita daga cikin gidajen alkarya da mul uku saboda abin da ya inganta na hadisin anas ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال من ذا النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيء إذن يفتا تفير شيكا مل أكو أو ثلاثة فراسخ كو كما فرسخي أكو شعبة الشاف شعبة شيني من شكا صلى ركعتين في صلى ركعة بيو amma wannan yana nufin kan wannan kana din da aka faɗa ai na hadisin hajjatul wada' ne da ya fita yayi sallah a a salasat ya sallah a zulhulaifa ya sallaci ya sallah rakatain a zilhulaifa mm. fi tariqihi ila makka mm. na'am na'am an tsallake na'am

bugatul gashi nan yawa a'a a'a yawa a'a yawa eh shi ka gani yace wa man ra'a dalil al-fi'l a'ni fi'lahu alayhi salatu wassalam قال لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال لما صح من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة أميال مسيرة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين لعل لعلها زيادة يوا لعلها زيادة أما كما وليس بعد المطر. هنجر بر مكرنت شيء الإمام البخاري شو عباب يقصر إذا خرج من موضعه يعني إذا قصد سفرا عند ابن حجر تقصر فيه مثله الصلاة وهي من المسائل المختلف فيها أيضا قال ابن المنذر توكج محل إجماع أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها ونشين محل الإجماع cewa in dai ka fitar daga dukkan gidaje na alkariya to lokacin za ka fara kasaru wannan mahallin ijma waxtalafu fi ma qabla al-khuruj an al-buyut hmm? kafin ka fita nan ne mahallin khilaf fal jumhur ila annahu la budda min mufaraqati jami' al-buyut wa dhahaba ba'd al-kufiyyin ila annahu idha arada safar يصلي ركعتين ولو كان في منزله سبارستا كينا <laughs> ولو كان في منزله <laughs> ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء ورجها ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على الأصل على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر لأن القصر خلاف الأصل <laughs> قال ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة وقوله وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخل وصله الحاكم من رواية الثوري عن آه، ورقاء ابن إياس وهو بكسر الواء بعدها قاف ثم مد ثم مد عن علي بن ربيعة قال خرجنا مع علي بن أبي طالب أها من آه <clears throat> وفهم ابن البطال من قوله في التعليق لا حتى ندخلها أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة قال لأنه لو صلى فقصر ساغ له ذلك لكنه اختار أن يتم لاتساء الوقت وقد تبين من سياق أثر علي أن الأمر على خلاف ما فهمه ابن بطال وأن المراد بقولهم هذه الكوفة أي فأتم الصلاة فأتم الصلاة فقال لا حتى ندخلها أي لا نزال نقصر حتى ندخلها فإن ما لم ندخلها في حكم المسافرين تو ونيني الراجح ها al'awwal kamar inda ibn al-munzir ya tafi ko na'am to ai airport airport ba airport ba gida bane a cikin ai gida aikin da ke kuka wuri gida ai ba in aka tsaya ai tawili za a yi arama tawili za a yi sai a ce ai abinda ake nufi mutum ya bar wato gidajen alkariyar ya je wajen da yake in ya je wajen ya san ba gidan wani ya je ba tafiya ya je saboda in mutum ya je airport ai ba gidan kowa ba ne ya san matafiya ce kamar in mutum ya je tashan mota ne kamar mutum ya je tashan mota ai ya bar gari ya bar gari ya kama cewa tasha bai ce duk da yake gidajen gari sun kewaye shi amma in ya je tashan mota ya riga ya fita ya kama tafiya a tsaye muna son hujja mai karfi ne ah. so eh. yanzu yanzu yanzu an rama yanzu kamar yanzu kamar irin irin gari irin garuruwa a irin irin lagos hmm. Hmm, ko irin su ibadan irin waɗannan manya-manyan shimfiɗaɗɗun garuruwan da za ka tafiya wajen kilomita talatin kana cikin gari watakila yanzu in ka taso da in ka taso da sallar in ka taso watakila la'asar ta yi kafin ka fita garin watakila magarba ta nema ta sai ka ce dole sai ka tsaya ka cika sallah tana kan hanya <laughs> ka zo ikorodu hmm, ka to daga can ba ka fita daga lagos din ba hmm, ka zo ikorodu lokacin sallah muna ganin yayi a lokacin nan kuma ka sako da jakakka da komai da komai naka ka taso tun daga tun daga ina za a ce mile 2 za a ce ko ina ne ku ne yan lagos kuka sani a <laughs> ah, ba airport ba za ka to da mota wai alal misali a ce ka taso daga victoria island har ka zo ikorodu a ce tunda baka bar garuruwan lagos ba za ka fara kasar ba ai akwai akwai haraj to ai saboda abin da za a lura irin garuruwan su su kaga a da ba tashan mota ba tashan mota ba zango kuma mun san cewa ai yawanci a ah, ka'idar su na tafiya marhala marhala ake zango zango kuma a yanzu a cikin gari nisan da da yake marhala yanzu akwai garin da yake wannan zango ne nisan da yake zango ne a yanzu akwai garin da yake wannan nisan a cikin gari yake yanzu ga Dawanau ta zama kano yanzu a ce zai mutum mutum zai tafi katsina in ya je dawano zai tsaya zai sallah sai dai ya cika sallah to ta haɗe to wannan shine wannan shine batun wannan shine tahqiqul manaf dabbaka hukuncin akan waƙi'in da muke ciki hmm. dabbaka hukuncin da akan waƙi'in da muke to kaga a cikin irin wannan ne muna tare da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa a koma bisa al'ada al'adance za a ce wa mutumin da ya gai nan wajen matafi ne ko ba matafi ba yanzu mutum ya kama zai tafi a'a a'a a'a a rama bari tambayar tambayar shine cewa za ka tafi daura daura za ka tafi ka je mil tara sai a ce yanzu kai ba matafi ba ne ba kama ba ka tafi daura ba al'adar ba haka take ne al'ada inda an ka je wannan gurin a gari za a ce kai tafiya a'a ba wani aikin ki ba a'a ai ana ce ba wai cewar nan ne za ka yi masa kasar ba cewa muke in za ka je mil tara za ka yi kasar ba a'a za ka tafi daura daga yaushe ka je mil tara za ka iya fara kasar daga lokacin za ka iya fara kasar daga lokacin eh

a haɗin zuwa da haɗe gaba ɗaya akwai in ka je wani samun karin da aka yi bandirawo eh. shi ne a tsakanin eh, eh. wannan gidan gona da ya da haka kuma da kaduna za ku fito hanya ai wannan wannan matsalar wannan ikhtilafin shine mahallin eh gaskiya sai mu tsaya anan mu tashi amma ikhtilafun fi zaman da Allah ku kokari ku karanta qasrus salalil muqtaribin dinnan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك